ni zaki yan kwamba mun yi ranyo da mayor central wannan babi mun yi ranyo da dj na sorar mun yi ranyo da wakilin sony dab suka ce ba su gane ba mai baya wucewa baya tahiya niyami motoci an ce duka suna kan hanya a tsaye ni da kai nan tashi na ce masa ba gaskiya ba ne ba motoci an samu matsala ma a kan hanya sai ko direbobi ne suke tsaya da kaya basu zuwa nan aka ɗauki tankiya aka ce laihin mayar ne mayar ya ce shi ba laihin shi ne ba don an sa yar ake tsaye da motoci saboda yan lakwal saboda yan gari ta kuma motoci su wuce aka duba a cikin takarda ga baki ɗaya mayar baya da laihi mun bincika mun gani wahalan mai ta nan jihar da magaram da ta nan kan hanya har zuwa maraɗa har zuwa niyami har zuwa doso har zuwa kwanni duka program din mai kan masu gidan mai ne shugaban sony dab ya ce a kowane gidan mai sun zuba mashi man sai da talakawa su ba su da lihi akan haka kenan yanzu da muka je muka kai kuka muka ce mashi to mu yanzu in mun je shan mai an ɗora mun kaya zuwa difa hatsi ne da sace zan kai wa talakawa abin da ya kama zuwa difa in zan je tano bi da rabi zan sha litir 500 za a bani in je in dawo in sabke kayan mutane a taya kayan mutane abincinsu in dawo sai suka ce litar ɗari kawai za su bamu muka ce abin mai raba a bamu litar ɗari sai shi sony dab wakilin sony dab ya ce a su sun cika kowa da mai daga yau da mayar yana nan da deje na sorar da shi wakilin sony dab suka ce duk in mun kai motocin mu kawai a ba mutum mai gashi da lodi gashi da lodi a duba takardar shi garin da za shi a cika mana motocin mu. kamar a takarda a adadin man da za ku sha ku masu hutan kaya in tanu hudu zai kai mutum a zuba mashi tanu hudu daidai wanda zai kai shi ya maido shi a kaiwa talakawa abinci wannan gaban mu aka yi ranyo to yanzu yan gidan mai sai suka koyi dabara akan mun hutu daga ranyo yau kwana uku ko kwana hudu litir ɗari suke badawa in sun bada litir ɗari nan da ka hutar ga dama garam ka je murya babu gidan mai da kayi gaba abin da ake sai da mutane jirka ɗaya jika goma sha bakwai da rabi ko abin da ake sai da mai jika goma sha uku da rabi an yarda in an mutum furut ne ya yi ya zo ya sha a gidan mai kamata ya sai da mutane jika goma sha hudu tun da ya yi transport ya sha hudu ko sha hudu da wani abu ya sai da tun da ƙauye ya kai kai kanka in mai ya kare ma a ƙauye kaga wanda zai sai da maka dole sai ya kara ma kuɗin ya sai sha uku da rabi a nan gurin sonidab a gurin wannan sai suka ce a gidan mai ma goma sha biyar aka sai masa ni na tambayi talakan saboda an mun yi magana ana cewa sharri muke wa mutane ina da maganar shi a waya ta na dauke shi ni ne ni ne aka ba ni ne zan sayi mai jirka biyu yace nan magariya yace sai na bashi jika goma sha bakwai da rabi dubu goma sha bakwai da rabi ya ce shi ba ruwan sama da sefa sai na bashi dubu goma sha bakwai da rabi na na canza dubu goma sha bakwai da rabi jika goma sha takwas da rabi aka sai min bai san kilitar shi ku a gidan mai jika jika goma sha uku ne da dala goma ya tara a shi ina da hujja a cikin salula ta a zo a tsare ni in nuna wanda ya ce jika goma sha biyar ake saya masa a gidan mai saboda muna kiran gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan masu gidan mai sun hana mu mu masu transportar da mu 'yan sitar ɗin da suke kaiwa manyami sun hana bisa zuba musu man ko da kuɗin ka kaje da kuɗin ka ba suna cewa suke cewa bashi suke bada ko da kuɗin ka kaje bakin litir ɗari za su baka mutumin da zai je ya maza a bashi litir ɗari ya ɗauki sitar ta mai zai kai zai kai can zai kai niyame a bashi litir ɗari yanzu ma dan nijar baya karuwa da wannan man yanzu ma dan Nijar sai in dan wannan man na Nijar ne yanzu da za a baka litir 100 waye ta kashe talakawa a kasar wannan mai yan gidan mai ne suke kin bamu mai suke saidawa ana kaiwa najeriya duk a najeriya mu ne dama dama nan suke saida jika goma sha takwas da rabi a najeriya jika ashirin suke saida in sun kai da biyar ban san kilitir kenan mu nijar sai mu mutu sai mu mutaki sai da mana mai mu dora moto na rantse da wanda ya halicce duka motocin mu suna na tsaye babu mai an mu loda mana dissa an loda mana an loda mana hatsi wanda zamu kai talakawa an loda mana kayan abinci ta talakawa muna nan a tsaye babu inda zamu gusa to shine na garzo gidan radio ne magana tele na yi magana ba mu yarda ba gwamnati ta dauki mataki ko su wanda muka yi ranyen da su da shugaban Sony Dab da shi DJ na Sorar da shi Babi garin shi ne ya dauki mataki akan wani abu ba za mu yarda mu a cuta mana a cuta talakawa